alwasha ta fi kalli ma'ana kamata ya maka tsoro tsoro firgita mutum inda wasa fi kalli kaga akwai firgitin da za ka firgita kana neman tsira a wajen Allah akwai firgitin da ba na ka kaga firgiti sanya musu kyamar addini firgiti daga addini yanzu ba da yadda aka sanya masa na ce jiki ko zama ku ga ana magana kuna kawo addini ta wannan magana addini ta wannan magana addini ne ba a hirar gaba da sai ta sai ta shige na kawo addini to ku jikin addini kai ko mai addini duk inda ka shiga ko kake yi magana addini ko kake a kawo magana ka ba ko kake a kawo ga hanyar zai da ko kake ka a kawo ga ɓanna wata sabon ɓanna ana shirya za a kusa daga gare ka shi kake nema to shi ne wasa fi ki cewa amma za su ci gaba da fito maka nan gaba eh haka walau sama'at da hular ta duniya da zafin duniya zai taru maka bi gaba ɗaya lam tafi ba za ka biya shi anin bikin kalwasha wancan jiki da shi ba wancan tsoron ba bai da yake da shi ina amfani ainihin kayan wa haka amru la yahissu bihi wannan ba mai farga da shi mai farga da wannan inda man fi qalbihi hayata sai wanda ke da rayuwa a zuciyarsa wanda ku bai da rayuwa a zuciyarsa ma ne da mai ke ilamu ba ka ga an yanzu yanzu kila za ka ga farawo ya yi hata ya biya bukatarsa ya yi tsinki ya yi wani misali ba shi ne ganin za ka ga ba ko kuma ba ya ji sosai ka ga tsoraki tsoraki yake cikin gaba gani ke kowa ya san shi farawo gani ke an gan yanzu zai fi imani da amma sauran ke bai son zama cikin mutanen kirki ya fi son ya zauna inda in ki ya faci kaza wancan ma ya faci kaza wannan ma ya faci kaza wannan ma ya yi kaza wannan ma ya yi kaza ku ji kenan a zauna sai fa kirkin sawa da gane firgitin na kana a duk inda mu zo yake na cikin firgiti wanda abin da ya ina in an kwatanta daɗin abin da ya ji da masifan wannan firgiti da yake ciki sai ka ga wancan daɗin aikin banzan to shi sai ka maka ga ita da mutum zai saba jin daɗin duniyar nan duka duk wani abu da ake ce maka yana da daɗi ya same shi to in an kwatanta shi da firgitin da yake ciki wannan daɗin zai alamar ne hikima amma ba kowa zai gane wannan ba sai wanda ke da zuciya ke da laifi? ko a ce wanda ke da cikakken hankali shi zai gano tashin hankalin da nake jin daɗin da nake to tashin hankalin da nake ciki ya nauka jin daɗin kuma a abana wani jin daɗin babu yanzu ko da mutum a ce an kashe wannan an buge wancan an yi ne mutum ya sami kujera ya hau kai wani daɗi ne babu wurin babu daɗin da babu wurin to amma muskilan kuma tsoron da yake ciki ya ninka daɗin nan ko wanda ya shiga wani a matsala zai ɗaga ne wannan kaga yanzu kai da baka da komai baka kashe kowa ba baka ci kayan kowa ba yanzu tsin an sake kama ka da dauke da ka ba shi ko shi da zina da wakila wani ya tafi tun da ya san yayi wa wani abu ana biya Allah ka ne fa dubi ainihin ka dubi kuma da haka gwamnatin ta ta kwana afirka a can gada samun lafiya. gefe da gefe ya buge kusan ko'ina a bakin ke karya shi kaɗai da hannu in fasa da rom ya zo saboda irin alaƙar gwamnati da gwamnati a zo a tattauna in ba da yadda zai kafa kana yanzu ya zo madina ina cewa ina ina ne gidan halifa ina gidan sarkin ku suka ce ba mu da sarki ne mai ba da umarni ke ce shugaban aiki mu da na ji shugaban aikin naku aka duba gida aka baya yara a ake tambaya na yana wani aka ce ya tafi wani sai ya ɗauka ilin gona su ne gona sun ciwo ya ke da sojoji ciki da masu farar kaya ya je gona can gonan ba mu jabi ce ba wata gonan kirki ce ba aka san da shi irin da hantsin nan yanzu kai ba ka zama inuwa inda rana ta fito ya yi matashin kai da sojin su ya kwana ya ji a jena a jena gani ya waye aikin bin sa ake inda yake da daddare shi ke da ta yana shan hanzu yana ba sai ba sai ga hitar amma bacci ce ya kamata ta shi shi ya da o oh, sarakunan mu zalunce suka yi suka rasa inda za su kwana yau ga wannan ya yi adalci wanda in an yi nufin akan sunan faran nan mai an canza tsawo ba a iya bacci in ce yana neman mutane yau ga shi yana bacci a kan adalci kowa ke neman shi mutane ne suke roƙon Allah kuma din baya wani fata ya Allah idan kwanuka na da saura da yawa ka yi ba da ba wa ba rayuwar ta ta ni ka kajirai bayan dai ina iya yi wa ina roƙonka ka rage kwanuka na ka kara wa umar wannan za ka kai masa kan wanda kwana a umar ba zai yi kan ga kenan ashe in ji mutum zalunci wa abu nan zalunci da alfasha da menene yana musamman yau da mutum wata a cikin zuciya تعالى شكا رجل الى بعض العارفين وحشا ونمتن ياكاو كوكا وحشا في كل شيء فما نشي كذوا ورين وني في مصر الله يجدها ينا فام وانا في نفسه اعرافا فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب ودعها إذا فيك والطعن فيه إذا كفنت قد أوحشتك الذنوب ذنوبين يتقطع مخبرون in ka kasance zunubai laifuka ba su ne zunubai ba su cuta su amana sun riga kun ha maka tsoro ka gama mafuta fadaha ka daina cuta ka daina zunuban ita shi ita an kana so wasu ana sai sai ka samu nutsuwa hankalin ka bai kwanta su ka gane wahasha eh? wahasha ta kalbi zunubai ka sa mutum ko zunubai mumini kullum kan sa kwanta yake sun hankin za mu kashe ka a rubuto maka takardar za mu kashe ka kuka to ka kashe ne ran hannun ka take ni na zo yana na nan Allah ko wani ba ka faɗa ba ko aka rubuto masu kana nuna nan za mu kashe ta kaje ta to Allah kawo ku kan nan gaba da fara ba aljihu ka ta farko kin ka sai ma yin shekara ta kuma sai o oh, fata ba na kawai ba wai rubuto da ka zan da kai to in ran a hannun ka take ka kashe dama kullum idon ka bude yake kafin ma in zo da takarda ka buɗe yake kana kalmo kana da kwaji kana da nake balle ka ga takarda wasu eh eh shi kenan Allah ma ya gafata har a duniya zai samu ne za ga hankalinsa ya kwanta yanzu sai wani wanda ba zan baki sunan ba yana cewa ce wallahi malam da zan iya barci. in nake gida ban iya barci duk inda za a kan gida nake tun da na zo na zo ma aka rasu aka ce an yanka ya mace ta fa an yanka ya haɗa an kai mata ce daga nan tsoron shi ta rasu nake to ashe ma mutum ba aikin ba zane ba zai ji ba. Saboda har za a ce an kashe to kai in an kashe kan kai ne. shi ke sai daga nan hankali na ya kwanta duk wata damuwa da nake mai ta kawo sallama sai mai kashe ya mutu din ba kashe shi ba ya mutu da kansa wa minha daga cikin wannan wahasha alwahashatu allati ahsulu lahu tsoro kofin jiki da ke samunsa bainahu wa bainan nas zunubin daga cikin wasan zunubin nan Allah ya sa masa tsoro tsakaninsu da mutanen kirki wala ya ma ahlul khairi minhum eh? na tsallake to وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب وليس أمر alal kalbi babu wani abu a zuci da yake akan zuciya da yake illa akan zuciya nan wasatar zambe irin firgitin zunubi ya fito wani duk a cikin zuciya babu wani abu da yake illa wa zuciya mutum ya fi firgita ta irin zunubi الذنب على الذنب أمره وصل أكله ba wasu da kai ka fassara kai kawai na kwada wasu liyasa ha amma eh amur ya zai tsare da ba amur ke in an ce amar roƙi ma ta fi ke amurin kuma na bari in ka tafi da shaka balaita kaga laita tana neman sunanta ta kusa nan wannan amur roƙin ne kake masa amaru inda zai kofi dutse ne al'amu a alal kalbi babu wani lamari kan zuciya da ifi illa in an bashi a amaru ɗin ma rai ma kwai zai ma yi kuwa kyau yan wace ka zambe daga tsoron zunubi irin firgitin zunubi alal zambi a zambi alal wata ta zambi alal zambi Allah Allah ta'ala shi kenan wa minna daga cikin wannan wasa da take tasowa daga Allah ke ta tahsulu wanda ta tahsulu lahu wanda za ta same shi baina huwa na fi tsakaninsa da mutane wala siyama al ghairi minhu yanzu ba ka taba zuwa da mutum makaranta ba ka waye gari yace maka da gaiwan ƙara zuwa zaman ma ya ishe shi kai ya shi za a tashi yau za ku ji ina mu jinjina ba gobe ka biyo masa zai biyo ka hmm? saboda yana samun wasa daga zama da mutanen kirki amma ai mutum yana iya zama ya kallon tv na awa ɗaya ko biyu ma na zama ina muka fara karatu ba shi da ba kan shi da ma da zai to shi da rabi yanzu nawa kuma a ba takwas ba a awon da muka samu awa ɗaya awa ɗaya da rabi ban mun biyu awa ɗaya da rabi to yanzu awa ɗaya da rabi nan wani da kallon shi kamar wani da da boron dutse da zauna ya gyara zama ya yi haka ya yi baki haka ya ne. amma da tv aka ɗauko wani fim musamman Hmm? an gama wannan an shiga wancan an gama wannan an shiga wannan za ga mutane suna zaune tare wannan haka ne yanzu waɗanda suka tashi akwai wanda suka kwace suna nan wuri ba su shan shayi nan ba su tafi gida ba akwai kun je kun gane su na an yi rita biyu haka sai kuma wani masu shan shayi zaune fara ba da kai ai karatun nan da daɗi ai karatun nan da daɗi daga nan sai koma labarin duniya kai dai hira da daɗi kai hira da daɗi amma wurin karatu fa da wuya zama da mutanen kirki zama wurin aikin alheri mutum zai samu wahsha daga gare shi ai kun wani ko ina ya ba yau wata musiba ta same shi ko dai janaza ko dai menene zai je isha sha ana ga na ga da gudu ya ta hukunta ba ayyuka halin man la yake da ku kullu huwa la yake da ku kullu to wannan abin da ke sa wannan zanubi zanubi kan fa mutum bai son wurin ibada tunda Allah bai san shi ko zuwa da shi ke rai fice kuma sai da gyaran Allah أي ما كان تعطوه فلا رب تكون الواشة التي تحصل له بينهم وبين الناس ولا سيما أهل الخير الناس به بعد زمان منهم فإنه يجد وحشة في رمون في الجيس بعد بينه وبينه ولكن هذا يقتل أو يجوي أقول أنفار لفاتي جدا لوكتك أيضا إفعالة دينك عشان تكون أنا لا يتجمع أقولي ولا أبدأ بايدة ولا أولي بايك إنجل لكن أنا رزا أنا إلا عن تاشي وكلما قويت تلك الوحشة دلوكة دو النصر يتغني أجل بعود منه زي منهم زي ناس بل قريسي ومن مجالسة في شيء waje ne wani ke bani labari ba ma wani bane ke wai wai wata mace ce ta zo a daga abuja kasa ta biyu to ta zo a tutula masa wani karatun da ta je na wani littafi sai ta shigo sai ta ga mata na karatu kuka ta fara yi sanda kuka aka ce kai ita tana yi kuka kuka yi da kama kuka wai ita abin da ya bata mamaki a'a ya ga mata kafin ma abin nan wannan tana karanta wa ina kaza kaza kaza kin da shi akan kaza kaza kaza kaza kaza a'a ai ya kaza kaza kana kaza kana kaza suna ta tsaye na sun yi guro na sun yi guro na suna ta kaza na suna ta kaza kawai ka kama kuka sai Allah ya ta sai da zai ta da'ura kuka kusan ruɗewa kai kamar ta samu ta kuwa na yanzu akwai matan masu suna akwai daga cikin matan suna gida a wanki in a gida aikin bari ba na rake wanki ne a tashi a zauna a ji kashi a huta sannan a yi wankin sannan a matse sannan a shanya sai sha biyu kai ko abinci gida bai yi saboda ba su da rabo ba su da rabo da wacce yana kan uwa duna ita akwai abin da ya bata mamaki malama yi fatan amma yadda ake karanta da yau ga mata na eh, karatu ne kamar da karatun zaure wannan ta karanta ta ta tsaya ta kwace wannan ta gaba mata nata ta ɗauki na wancan ta yi mata nata ta ɗauki na wannan ta yi mata nata kawai sai kuka to irin wannan ne eh, ba zan kamar yake karya wata gura in ka zuba kaya a jaka za ka gudu ko ka jefa jaka ta bayan gida ya zan ba ka mutuwa da kwata kofa sai wurga jaka ta ta bayan mutu to na zo nan yin koma da ke jaka ta haba hai ba ka kwatan dawo da ita a'a kwata sauran ne da sauran lokaci gudu da zo wata kana da ɗan sauran eh? آه، إذا يقول فإن من يا باع أمدود الكفر إن من العيد بل مشكلة دي باع أطلع بقي على الناس ألا يبعد يتخاف إن فتح لا ما فاق يعني زي نافاق كده مو انا Allah Allah ka karbi aiki mu sha'a sai mutum ya kawai mutane suna karantawa suna biyawa suna lere da ya kama kuka shi haka ke su sai ya zuba da kan gani ma sai ka dawo cikin mutum da ke kuma hmm? sai wata ran su same shi bai to ka duba da gani daga nan ana tafiya abuja ita daga abuja ta ce gangarwa ta yona wani ya tafi abuja neman kwandaloli ita kuma ta yi wa kaduna neman addini hmm? yanzu. فاهمه ومن مجالفته ya gani misalin akwai kuma matan da in an yi littafi ɗaya biyu ko bai da su koma waje su koma kamar mazan masu wancan gidan saukan baki da baya wanda ina na ina shiri zan samu karara sai na yi tafiya tukuna su wata ina zan samu karara har yanzu wasu kowane sarari amma su ɗan tsakanin na wai su huta nan mu ya ne za su je su huta sai mu ji Allah Ta yi. wa haruma barakatul intifai kaga sai a haramta maka albarkan fa'idantuwa bihi akwai karatuttukan da ko ka ɗauki littafin ka karanta da wuya tunanin kai kai kai ba za ka yi misali da dama zan ji ke kila sama da biyar in bi in ji in sake in ɗauko asalinsa in duba in ɗauko menene in duba in na tashi na zo na zan yi karatun abin da nake fa'idan da zan ga cin wahala ne eh? eh, hmm. mene ne ma ne aka yi ne jahalin nan ne ko hmm. eh? oh, wannan littafin ne ko sai haka wannan littafin ne to ka duba yadda abubuwa suka zo jiya ya muka kai goma da wani abu musamman ba ni ma dai na kallon abubuwan ne kawai ne fi karatun domin da za a ce min tsaya ba ko na wani ya canza ce ta babu ka eh? to goma da wani abu ka kai kawai da bayi a ce na kan kallon na karanta kai gaskiya ko mun ci gaba wannan ba za a gane ko ba za a gane ba mun ci to ya za a nazari kai shi ban kan yana baki ba بركة الانتفاع به البركة فائدة انت الرسول وقرب من جذب الشيطان كذا في قصان تار ام بسي ينسى دنكيركي تقول جر قصان شين رمضان في قصان تار رمضان بكتب ما بعود من جذب الرحمة دي دي نيسا دعي بجا قلون بنا من وتقوى هذه الوحدة وانا انتظرون كل ما تكلفيه حتى تستحقما وتستحقما حتى يكاتوتو فتتع بينه وبين بعده في أنفع موانا واسع تكاين سحما تستوى بل نتبع أتيه ستألتي بولده بأي أنفع وأقاربه وبينه وبين نفسه كيف كان فلكان سياسة واسع فتاه مستوحشا من توحيد inda ma ka yi hira da mutane yanzu duk wanda ka zauna ka yi hira da shi in za ku yi magana rayuwa sai ya ce maka kafin jike shi sa da iyali ta daɗi sa da ƴaƴan ba daɗi sa da ƴan uwa ba daɗi sa da mutanen gari ba daɗi sa da wurin aikin sa ba daɗi in ɗan kasuwa ne sa da kasuwancin ba daɗi mai koyarwa sa da waɗanda ke koyarwa ba daɗi duk inda gaba ka wasa ka shigo ciki yan habibiya mun ba Allah ne Allah ba da kar aidan an wake kar mu gana ko ga wake ya da hoto wake ne wakili ne da wani